a cikin wata sanarwa ta bakin shugaban 'yan sandan a wani taron manema labarai ya bayyana cewar za a gudanar da binciken kwakwab don tabbatar da gaskiyar lamarin za mu hakikanci sanin ko su wane ne tare da tabbatar da ko suna da alaka da kungiyar isis shi dai shugaban 'yan sanda david petu ya ce ba za mu iya cimma wannan buri mu kadai ba face da taimakon jama'a baki daya tare kuma da sa ido sosai akan duk irin abubuwa da ke abkuwa a kewayenmu. Kama waɗannan mutane uku da 'yan sanda sun kai yayi matukanta da hankalin mutane kuma duk da gaskiyar cewar ana gudanar da bincike wasu masu nazari akan sha'anin tsaro na ganin cewa shakka babu ana amfani da ƙasar ghana wurin safarar mangan makamai kamar yadda habib sani wani mai nazari akan lamuran tsaro ya shaida mini. Ya ce, akwai buƙatar mu bincike yadda ma'aikatan shige da fice ce na ƙasar nan ke gudanar da ayyukansu a bakin iyakokin ƙasar. Me yiwuwa za a iya samun makaman da suka fi wannan yawa a wani wuri don shi ni a na yana da muhimmanci mu dubi lamarin nan sosai domin zakulu duk waɗanda ke da hannu a cikin lamarin tuni dai jama'a sun karinka tofa albarkacin bakinsu. To alhamdulillah tun da 'yan sandanmu sun yi kokari sun kama su to amma ba na ya kamata a tsaya ba kamata ya yi a tashi tsaye aikan abokari a shawo kansu tun da ma tushe saboda kada mu zo mu zamo kamar wasu kasashen da ake ta jefe-jefen na kiyoyi in dai nan ba da aka ce an samu in haka ne to lallai kan jami'an tsaron mu ya kamata su tashi tsaye saboda wannan ba karaman matsala ba ne raɗaɗɗaɗi ake cewa mutanen isis ne amma shi ɗan sanda har yanzu bai fito ya ce mana ka abin na ba ya ce daidai kowa ya kwatar da hankalinsa ne kuma na tabbatar abin da ya sa kake gane waɗansu samu ƙarfin guwa suka shigo ƙasar nan ya fito da irin ta'adancin da ake zuwa gaba gwamnati bai ɗauki wani mataki mai ƙarfi ya riƙe ba abin da ya sa kenan. wannan lamari dai ya iso daidai lokaci da emmanuel kwesi anan wani mai nazari akan lamuran tsaro ke kira ga jama'a a yi hattara da shigowar NICs cikin ƙasar nan. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.